ɗauki shafara ɗin nan mu ɗan kara da mu kama sai mu tashi sai gobe Allah sai ko mu dawo kan an za mu fara ko mun gama da matakai ba ok ba mu gama ba a daidai na muka tsaya na shafi na bakwai ko yawwa an ji ko ga ai ya faɗa mana cewa tunda aka ce kaza dan nan zai kaza wannan aiki da mai kaza wanda zai yi zai kaza zai kaza na izuwa da inda ce to gaba ɗaya dai ya haƙura ya yadda ɗin amma ya yi maƙama guda hamsin tare da abin da yake fama da shi na kaza da kaza da kaza to wannan maƙama guda hamsin ɗin gaba ɗayansu ya yi imlakin su a ala lisanin abi zai bin sarumi wanda zai dinga yin aikin shi ne abu zai shi ne mai ban dariya wanda zai dinga rawaitowa ɗin kuma shi ne harisu alharis ibn hammam da mautan mai girma sai kuma bai tafi ya tsama ma wani ba ko ya ɓata masa rai kawai ya so ne ya sanya nishaɗi da kaza da kaza da kaza ce kuma duk wanda ka gani na waka banda bai cika biyu biyu a cikin al shulwaniya da kuma biyu a cikin al-maqamat al-karshen karshen maqamat al karajiya to duk in ba waɗannan ba kowane aikin ka gani na sani shi ya shi waɗannan cika kuma da ya yi ishara zuwa gare su insha Allah muna nan tafe za mu hana hada wannan duka na faɗa ne ma'a i'tirafi bi anna al rahimahullah tare da sani na cewa na sani kuma ina tabbatarwa cewa al-badi'a zaman rahimahullah Allah ya masa rahama sababu ayatin shine mai riga zuwa dukkan wata matsaya kaya shine inda anan ake tsayawa kuma inda anan tuta ta kamar a cikin ana sukuwa ke in an zo in an zo nan an gama an zo nan nan ne za a tantance wanda ya cinye to nan ne za a shi ke riga zuwa kowace matsaya wa sahibu ayatin kuma shi ne ma'abocin alamomi na kwarewa wa annal mutasaddi ba'dahu li insha'i maqama kuma duk wanda ya kafu bayan shi badi'ul zaman ya ce yana so ya ƙirƙiri matsana a irin wannan tsari walau balaga balagata kudama ko da kuwa an ba shi balaga da fasahar zance irin ta kudama ta gudu da afar albagadadi wani mutum ne abul faraj wanda ake buga misali da shi wajen fasaha to ko da an baka irin balaga ta kudama la ya mutarifu illa min fadalati ba za tabbata ba illa min fadalati sai daga ainihin abin da ya tabbata ya bari shi ya gama shanya abin nan kai sai duka ɗebi farau farau din sauran wala ya siri zalikal masra kuma ba za ka iya sukunyar wannan masukunya ba illa bi dalalati sai da jagoransa sai ya nuna maka hanya ya darul qa'il ce ladan mai faɗin wannan baituka na waka na ga Allah wanda shi wanda ya wannan waka shine Aliyu ibn Rifa wanda yake yin wasu baituka wanda farkon shine maka na بعدما كان نائما أتوف الدجاء مشغوفة بالترنم فلو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس فقبل التندم ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم yake cewa walau qabla mabkaha ba da ban sai da sai kuka ba Ba fakaitu sannan ni kuma na yi kasa babatan saboda tsabayan bege da da kauna da soyayya wasu sun ce wannan baitukan yazidu bin muawiya ne wasu kuma sun ce baitukan shi wanda na faɗa ne a farko Su ce ba walau qabla mabtaha bataitu sababatan bi su'uda saboda a rasa ita wannan mata su'uda to ba dan sai da waccan tsuntsuwar ta yi kuka ba ai shafaitun nasra da zuciyata ta warke kablan ta daddumi tun makafin ta dama walakin sai dai bakar kabari. ita wannan sun tsuntsuwa da ta rasa mijinta ta riga ni rasa miji sannan sai kuka fa hayyaja lil buka ha sai kukan ta yi motsa mun kuka na ba kun ci irin ce alfadun lil mutaqaddimi dawa farala ta tabbata ga wanda ya riga ni asar baiti shine yana cewa kudu bidami za ta lushahi fa innani ra'aytu bi aynai ko bi ayni fi anamilha dami أغار علي أغار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك إن دار في الفم أغار على أعقابها من ثيابها إذا ألبستها فوق جسم منعم وأحفظ أقداحا تقبل ثغرها إذا أوضعتها موضع المنج في الفم خروج دم منها فإني آه فإني كتيلها فلا نقصدي ألا تقوت ألا تقوت menene tanaqumi ولا تقتلوها إن ظفرتم بقتلها ولكن walakin كيف حل لها dami وقولوا لها يا بنية النفس إنني قتيل الهوى والعشق لو كنت تعلمي ولا تحسبي أني قتلت بصارم ولكن ربتني من رباها بأسهمي لها حكم لها حكم لقمان وصورة يوسف ونعمة داود وعفة مريم ولحزن يعقوب ووحشة يونس وآلام أيوب وحسرة آدم ولو قبل مكاها بكيت صبابة ولكن شفيت النفس قبل التندم ولكن بكت صبري فهيئ البكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم بكيت على من زين الحسن وزين الحسن وجهها وليس لها مثل in ya zama wannan وأعجم فتكتري إن wannan أن بيت شيني أصلا وأن واقع يتي قلوب دم ba. Ya yace ku ɗauki jini na ku tafi da shi za su washahi inna ne ra'aitu bi'aini fi anani hadani al-washahi shine abin da mata suke ratayawa a suke ake musu wanda abin da suke ratayawa abin rataye ya ce domin na gani na ga jini na a cikin hannunta da ido na da raka ku ɗauke ni kai ni wajen ta azaru alaiha dan ni ina yi mata kishi min abiha har babanta ma da yake ganin ta kishi nake yi wa ummi har babanta ma da lokacin da ta taba ta ni haushi nake yi ومن قبوة النسوان في إمدار الفرنكي حتى أسواق لما انتظى عبادة حوشينا جديا أكي وانا أسواق أن يشد بعض أغار على أعطاتها من زيادها آه، واتو يتبنا كيشن حتى ما قبو قمتا يزنكي تبقى يعني تبقى يزنكي تبقى قبو قمتا ما يحوشينا جديا idan albasata in ta saka wannan jafafin fauka jismin muna'ari kan jikin nan mai ni'ima wanda aka muhimta wa ahsadu aqdamar tuqabbilu sabra ce kai hatta ko tana da suke da suke sumbatar shiryar tamani cishin su ne idan au ba aka mau bi al-mantiq ta a wannan wurin a baka ku ɗauki fansar jini na min ha daga kashe ni da ce fa inna fa inna ni qati'a fa inni domin ita ta kashe ni fala maqsadi Allah ta Allah ta kutu ta na'uni wala taqtiluha in zafartu da yake tawo ku daukar ta ba yana da kashe ta yace kan ku kashe ta ba in zafartu da qatliha ko da kun samu dama kashe ta ki. abin da nake nufi shine saluha tambaye ta kai fa halala hadari ne kisa wai halatta jini na haka wa qulu ku tambaye ya mun ya nafsi ya ke wannan Abar da rai yake buri inna ni qatilul hawa ta ne ni sanki ne ya kashe ni wal ishqu law kunti ta'lam da kuma asalin bege da ake kin sani wala tahsibu anni qutiltu bi sarif kan kuma cewa an kashe ni ne kofi ga yawa jini na mace walakin rabatni min rabana bi asri sai dai daga kan jiga wacce ta dinga cillo min kimiyoyi na soyayya har ta kashe ni la hikama lukumani yace ai kuma ma ka yi min kuzi ita haka ta ce hikimar ta yadda na san ta lukumana wala qadaka na lukumanan ila hakika wa suratu yusuf ga kyau wane kamar annabi yusuf wa ni'matu daud wa naqmatu daud da kuma irin tsarewar murya da annabi dawud wa ifbat maryam ga kamewa irin da maryam wani wali khazun yaqub ni kuma bakin ciki na gaba bakin ciki annabi kuma lokacin da ɗansa ya fata wa aka ala yusuf wa wahshati yunus da kuma kaiwa da kaɗaitaka irin da annabi yusuf ko da yake annabi yunus da yake tarabbi a yunusa إذ نادى ربي إذ نادى ربه أني مسني الضر وأني أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر وجي ولي وزن يعقوب ووحشة يونس وآلاء أيود لكما إن شيوا من يسيادة دعوة إن أيوب إذ نادى ربه wa ayyuba inna da rabbahu ko shine ayyub ko wa yunus wa dhannun shi yunus an ambace shi ne a surat safat ko inna Allah yake an tabbace a wai da wannan an ambace shi a yunusa an kuma ambace shi a a suratu وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى فطاهر فكان من المدحضين فالتقطه الزوج وهو مليم لولا أنه كان من المستدرسين للبث في بطنه إلى يوم الآخر فنبذنا وبالعراء وهو في سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين سورة اليقين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا musamman ali sai kuma can Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala takun ka sahibi tun iznada to wannan ma shine wa aka shaika ko huwa makrub a lokacin da damuwar yana haɗe damuwa daula an talarakahu ni'matun min rabbihi la لأنه بين بالعراء فوق هذا وهو مذموم wannan kaga abinda abinda ayar ta ce a ƙarshe la nudiza bil ara'i ai nudiza bil ara'i wannan wani additional interpretation ba ta yi masa laula an ta tadarakahu ni'matun min rabbih da ba dan ni'ima ta rubuce shi daga ubangijinsa ba lanuziza bil ara'i wa huwa mazmum da an wurgo shi a farfajiyar ƙasar nan yana a wuyan to yanzu kawai wa huwa mazhum din yana abin da shi ne kai abin da bai tabbata amma nuzila bil ara'i sai dai lam yunbaz wa huwa mazhum sai ka fara hallale gaban da kuma sannan ka dawo bayan an gane irin sakamakon fadin Allah subhanahu wata'ala رفع السماوات بغير عمد ترون هذا أقول عمد أما لا ترونه don haka bai gairi amalin da sai ka haɗe gaba ɗaya sannan tafsiri ko kuma ka fara fassara amalin sarauna wa amalin la sarauna to Allah ya halitta sama bi amalin la sarauna amma amalin sarauna ha da zai to shine da yace ولو قبل مبكاها بكيت سبابة الزعودة شفيت النفسة قبل التندم wannan su'uda ɗin kamar ita ce sunan matar wasu kuma babu su guda ɗin sai dai walakin shahararrun na farfafalar sanar da walakin matattabar yau abin da yake cewa shi ne yana zaune sai ya ji wata kwanciya tana kwanta shi mijinta ta rasa wannan rasa mijin da ta yi shi ya sa mata kuka shi ma sai suna to ai ya rasa masoyiyarsa wannan kukan kawai sai ya motsa masa ne ce walakin fakat sabari ta riga da kuka ba hayyar da lil buka buka ha sai kukan da motsa mun kuka na ba kudin kuma na yi a gaza alfadul lil mutakai wannan shine ma'anin shayi shine shi al-badi'u zaman ya riga ne وأرجو ألا أكون في هذا الحذر الذي أوردته والمورد الذي توسطته ناقاتا kada in zama a cikin wannan surutu wannan tsatsatu da na gangara farinta da kuma wannan mashaya da na shige ta kar in zama kalbahi da alhaƙi da zulfi kamar irin wanda yake tono mutuwarsa da fardarsa kamar kaza da rato na tono ta tono wuka al shi ne farce ne ce hala masalin yudrabu liman cikin halaki ko fi halaki nafsihi wala yadri wa asluhu asalinsa anna rajulun arada an yarfa shatan wani mutum ne ya so ya yanka akuya a tafaddal mudi ya tafi ne mun hawa karan ta ta rijil shati a shehu kan nan tana kafan wannan akuya ba ba ta bi zulfiha sai ta dinga karta ko bashanta har sai da ta tono wukar shi ne sai a ce sai a ce ba hasa an hajji bi zulfiha ai na ma ya kai aya barka ko kuma tsautsayi ya kai barawo shaida kotu ko kuma tsautsayi ya kai barawo shaida gaban alkali kaga ne ai dindin daidai ne ko wal jahili marina an fi kasi kuma kada in zama garin gwaninta in saka hannuna in cike karan nan wannan kaga asara ce mutum ya bincike karan hancinsa don san gwanin wannan wani dogon tarihi ne cewa da shi cewa akwai wani gari da wata mata ta ce mulkar da ita matar na sunanta gabbawa ko ya ce ita ce babar shi wani biyu biyar zane ita kuma tara kai farmaki na zalunci a wani gari sunansa banka shi wannan banka din garin batsa to tun da jin ta da farmaki sai zo ta kwashe musu dukiya ta kwashe bayi ta koma to sai suka zauna sai suka yi shawara a kan ya za su kullo mata shi ne sai suka yi ta shawara akwai wani kasir ko kuma kusayin a ce to ni abin da nake so ku bani dama zan sa abu zan turmaje hanci na kuma duka kan cikin hanci na aka masa duka aka cikin hanci kawai kai ya shiga jirin wannan dabba wata ta kuka ta ce me ya faru ta wasu ne saboda garin ya kare ta suna zaki suna cin mutuncin ta shi ne suka yi masa haka ta karɓe shi hannu sai ta yi jinyarsa har ya zama mutum ya daɗe a wajen har ta saba shi ma kawai kuma take ba shi dukiya yana fata yana masa fatauci in zai fatauci sai ya dawo ana samun ƙarin tattalin arziki amma kuma tuntun ya ce da mutanen nan saurari ta ranar da zai dawo wata rana sai ya zo suka zo garin banza sai suka zauna suka shirya yadda za a yi a kashe kawai wannan sarauta to a nan banza ɗin aka tattauna komai ita kuma tana can ba ta ruwa ba a sai aka ce to abin da za a yi shine yanzu akwai wani doki a garin dokin sarkin garin mai sunansa al'asa al'asa ba sa ba na sanda al'asa sunan wanda yana iya yin tafiyar wata ɗaya a yin ɗaya shi wannan doki akwai wanda shi ya san hanya ya san duka yadda za a yi a shiga garin ya san cewa a harbi dokin wannan sarkin a bashi saboda ya dinga gaba yana baya ji ya dinga gano wa mutane halin da ne shi kuma kasuwancin da kasiri ya ko mu wato sai aka yi manya-manyan akwati sai aka saka da dokan jarumai a ciki aka ɗora su akan rakuma wanda ya karanta ɗan jurai da zai ɗan ji labarin wannan a cikin lokacin da yake magana akan al'amula saboda aka ɗora su akan rakuma to sai aka tafi Ko dama ita kuma zabba'un wannan ta yi mafarki da sai mafarki sai ta kira bokayen da zai suka fasara masa mafarki suka ce to ta yi taka tsantsan wani mutum sunansa an daga makwabtanta zai zo ya kashe ta to sai ta sa a kai mata gida da gogobi ta yadda ita shiga ta nan za ta iya fara kan ma ba a sani to shi kenan da kusai ya taho a shi tawaga ya taho da ita biyu nauyi da jarumai da makamai a cikin akwatunan to sai ta zo tare da sai ta ga yadda rakuman nan suke duk da suke tafiya sai ta kai a dakata wai mai a cikin rakuman nan ne ko kaza ne ne ko kaza ne a ne sai ta "an ya ku ba ba ta daukai bane a cikin lafiya ne ne ka ce mai wannan kawai sai suka fito sai yaki ya kaure da yaki ya kaure kaya kaya kaya to dama ta din su kashe ta su kwata garin to ita kuma sai ta tabbatar da cewa to lalle wannan abu ne wannan mafarki ne zo ya ji ta zaka sai ta gudu ta gudu sai aka ji ta ilai kuwa sai ga ta shiga ta wata kofa za ta fita kenan kawai sai ga amur da kofi a kawai sai ta zara takobinta da kanta sai ta ce iya ni ce da abu ni gwandan kashe kai na amma ba ni amur da kashe sai ta kashe kanta sai wannan ya zama karin magana ya ce in kana so da a misali yanzu kuɗi ne da kai ka san ka ba ma cinye maka su za a yi da ta a wallahi biya ni lafiya da aka saban dan kashe da wani ya kashe ko wani an zo an ce masa ƴaƴanka gaba ɗaya ba suna ɗiban maka kuɗi sai ce eh biya ni lafiya da aka ya zama karin magana am am shi kenan shi kuma da ta ya mutsa shi kuma wannan wanda ya ɗauki notin sai ya gudu wanda aka ba shi al'asa ɗin to shi kenan sai yanzu a ce ma da ban ta ne na ta ai ko yanzu kasuwa ta tashi ɗan koli a cikin shi kai yanzu ba zai ɓata ba wanda wannan ɗauki ya gudu ya gudu da shi ko zai ɓata duk inda ya duniya dai yana da ɗaukin da yake tafiyar wata ɗaya a yi eh, ma da ban ta ne na ta. idan kuma mutum ne wani abu zai kamar cutar da kansa a zahiri amma kuma yana da misali sai a ce li'amrin ma da jada'a kuhairin amma li'amrin ma da da'a kuhairin amma ai ba a banza ba ku sai ya fanci ki hannun zai kamar da wasu ta ai banza ba ta abu li'amrin ma da jada'a kuhairin amma idan kuma aka zo misali aka yi wani abu wanda yake abin nan kamar ba daidai aka yi shi ba amma ai kuma yanzu lokaci ya kure ba za a yi gyara ba sai a ce ai bi bakata umri mal amru bi bakata umri mal ai jin a bakata aka riga aka shirya abu da anan ne to da an warware ba amma tun a can aka riga aka shirya aka ga kayan wajen karin magana nawa ko bi bakata umri mal amru li amrin ma da da'a kusairun amfahu ma da saran tajiri jini al-asa biyadi la biyadi amru ko kaza ba akwai wani to shi ne ce wai auce kada in zamanto aljadi'u marinu an fihi bi kafini a ulhaqa bil aktharina a'mala sai a kaddani da wa'in aka tafi wajen ayyukan su alladhina dhalla sa'ihum fil hayati dunya wa'inda dawainiyar su ta suka rasa ta tun a rayuwar ta duniya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a alhali su suna zaton cewa aikin da suke yi daidai suke suna kyautatawa ala anni tare da cewa ni din wa in azmada li al-fadl al duk da cewa al-fadl mai basira al wanda yake nuna kamar yake wawantar da kansa alhali ba wawa bane azmada wato da yaran rinsa idan anni da wannan abin da ne sai ne gani sai nuna kamar bai dace ba wa nadaha anni المحب المحادي sannan almuhibbul muhadi masoyi mai bayyanar da soyayya na baha anni ya yi musu saboda abin da na faɗa zuci ai wannan wasan ce ba da zaune shi kuma ya tsaya yana kokarin kare duk da haka na san dai la a kare da kokulin ko asibasa min tsomri na san dai ba zan kusa in kubuta daga wawa ba jahilin mai wauta au fi himrin ko kuma wanda yake ma'abocin bakin ciki wata jahil wanda yana sanar zai mai da kansa wawa يبقى من مين <clears throat> لهذا الوضع ليزون واتو يبقى من مين يفرين درجة لهذا الوضع سمونا ونا أي الوضع هنا ذا معنى هنا ذا معنى الحظ فرين دا أما ذا يمتني أكيش يبقى الآن أنا من مباشي يال آية أن يأتي أن سرين مكة حق عنه القاضي كذا لهذا الوضع saboda wannan littafi da na sanya zai dinga tsatsa bi annahu min manahi shara cewa ai wannan shari'a ta hana yana ɗaya daga da'awar da shari'a ta hana ya zaka dinga tsariya kuma ka ce wa'azi za ka yi sai ke cewa wannan kadal ashiya amma duk wanda ya jinjina abubuwa da ainihin ma'akuli da ido na ta basira da hankali wa aman nazara kuma ya ni'imta gani fi mabanin usuli dangane da abin da ya shafi gini na shari'a Na nazama hadin maqamat in ya tashi zai tsara wannan maqama zai sanya ta fi sirkin ibadat ai tana cin abubuwan da za su fa'idanta wa salakaha zai kuma bi da ita maslakal mawdu'at anil ajabawat wal jamadat irin inda ake sanya irin labarai da karin magana da aka faɗa a bakin dabbobi da abubuwan da ba sa mu misali kamar a wai da kyau amma bari mu gaba wai kare ya ga rawan kura yaushe kura ta rawa har karen ya dinka amma wani malami ne ya taɓa cewa haramun da irin su kowa da mutanensa wai jaki ya ga tarin doka shi kaga nan zai je ya burge ba ya ce ku kunnin kowa da mutanensa ko kuma irin a ce wai a masu abin da ne? masu abinci eh ko kura ta ga akuya tana da ɗan nan ta ce oh masu abinci nan da rana ma suke ko a ce wai a sa abaka baka ya kara ta ya kaga shi ba ƙarya ce wacce kura ce ta aiki ta aiki dila ya biyo mata murjani to da ya je bai samo murjanin ba sai biya ta mahauta ya biyo mata tantan yana zuwa ta ce ina murjani na kama manja ne ba hajiya kura ki haƙuri me ya ce amma ki yi ga tantaɓa shi ta ce to kawo a sa a baka ai ya fi a rataya to kawo na ai ne ajamawa a faɗa a madadin su a ce sun ce wanda ma da wani lokacin ma ai sai a ko a ce misali labarin wuta a tambayi don shi ya gaba da gaba da haka ne jama'a ne amma kuma da haka ana hakai ta magana da gare shi ya ce to a ƙarshe dai ka ce mai eh, wannan labaran bai bai wuce irin wancan ba in ka yi shiru a wannan to wannan ba ka ce man mana ولم an بمن نبا سمعه Da تلك ba za a saurari wanda kunnansa ya dafushe ba game da wannan shikayoyi ya ji, au asamar wata ha ko kuma ya lefantar da marawaitan ta misali ya ce wallahi mun karwaito kun rawaito haram ƙarya ce za ta ce wani alal haris a ina ya faɗa fi wakacin min al-awqati a lokaci daga cikin lokuta amma idza kanat al-a'malu bin-niyyah to tunda ma dai ayyuka Allah yana ba da ladan sa ne saboda niyya ha, kuma da niyya ne in ikadul uqulin diniyati duka abubuwa na addini da niyya ubangiji subhanahu wa ta'ala ke tabbatar da kulluwarsu to a ayyu harajin ka gaya min wani laifi ne alamar an sha'a mulahan akan mutumin da ya kirkiri abubuwa na ban dariya masu daɗi littambihi don ya faɗaitar da mutane don ya da mutane lalin tamwihi ba don ya tafi da ƙarya da gaskiya ba wani ha biha kuma ya karkata da wannan labarai sa man hadda habibi makarkata ta tsabtace halaye lal ba karerai ba wa alwazi zalika shin wanda ya haka ina bai kasance ba ne illa da manzilar da maninta da balin ta'alimin ai kamar matsayin wanda ya kafa ne domin ya koyar wahada ila siratul mustaqim ya shiryar zuwa au hada ila siratul mustaqim ko ya shirya zuwa siratul mustaqim ala annani qadin bi an ahmil al hawa wa akhlis minhu la alayya wa la liya yace ala annani tare da cewa ni ina radin na yadda bi an ahmil al hawa wa akhlas min wato auki kan zuciya in kubuta daga sharrin la alayya wa laniya ya zanto ni dai Allah ba bai rubuta min lada ba to ka a rubuta ya zanto ba sai an rubuta alaƙiya ba sai an rubuta min lada wa billahi a'tabidu da Allah nake neman karfafa fi ma a'tamidu cikin abin da na fara wa a'tasimu da Allah nake neman kariya min ma yasimu wato daga abin da yake aibata mutum wa an shidu da Allah nake neman shiriya ila ma rushidu zuwa abin shi Allah yake wa kaman tazu illa ilai domin zabura ba a yin sai a sai da Allah kawai sai zuwa ga Allah wala isti'anatu neman taimako ma ba a yi illa yi sai da Allah wala tawfiqu ba a samun dangantakar illa nuna sai da gare shi wala mau'ilu ba makarkata illa mu ba ce shi alaihi tawakkaltu na dogara gare shi wa ilayhi unib kuma zuwa gare shi nake komar da al'amari na wa bi nasta'inu wa huwa ni'mal mu'in kuma da shi nake neman taimako domin shi ne madalla da shi a matsayin mai taimakawa sai mu dan ƙara wannan ma kaɗan